na rantse da Allah wanda babu abun bautawa da gaskiya sai shi na taba zuwa nayi sallah ina inugu ina sabin a inugu a flying training school na je na sallah sallan juma'a na dawo aka ji aka kulle ni na rantse da wanda yake hura min rai na je na yi sallan juma'a na dawo aka ce ina na tafi na ce na je na sallan juma'a ne mu biyu muke duti ɗayan kristiyani ni musulmi ne na ce mishi bari in je in yi sallah ya ce min in je in dawo na je na dawo wanda ya kulle ni a lokacin was a flying officer dan me zan bar duty post ina in je in sallah wanda ya saka ni a duty bai san zan yi sallah ya sa ni a duty ba wallahi ya je ya kulle ni i have nobody to cry for a lokacin haka sai da nayi kwana uku a kulle bayan an sake ni sai da nayi kwana goma sha hudu ina duty double jeopardize an bayan an kulle ni aka sake ɗora mun punishment akai kuma wallahi yana faruwa a gidan soja bayan da aka yi min wannan abin na je na kai na je na ce ya za a yi a kulle ni saboda na je na yi sallah kuma sannan na ce bayan na dawo da na aka sake ɗaura mun punishment duty PD na ce me yasa za a yi mu aka ce in rufe baki ko an cewa aka yi min alfarma aka yi mu wannan abin dan caji na ya kamata a yi na bar wannan abin ya wuce sannan ranar idi the same idi da yake zuwa mana sau ɗaya a shekara still aka sake sani a duti ranar idi na sake zuwa na fita na ce mata second ɗina da safe da na zo ba ma da safe bane ma an sani da yamma ne zan tashi sai wani yamman da safe muka tashi a duti na ce mishi to yau idi kuma sau ɗaya yake zo a shekara shi ma still na ɗauki permission na ce zan je idi wallahi ina filin idi duk wanda zai tuna a wannan isin da ni a enugu ina in filin idi ina gamawa ina towa ofisan ya zo ya gani a bakin gate na rike da duma na zan koma ya ce min no need of you to go back to your guard post just go back to gaduru ya ce min sa sallah fa na zo ya ce i don't care if you like go to hell abin da ya gaya min kenan kuna zuwa kuna fara abin da ba ku sani na gidan soja ba ina ne sojayin da za su da a yi dehumanizing naka dehumanizing in fact i don't even ya ma zan ma sa turancin ka fahimta ne a wulakanta ka a gidan soja me ba a yi soja idan za ka aje kananan sojoji guda ɗari wallahi ba wanda a cikin ɗarin nan wallahi ina kashi 99% wallahi an musu wannan wulakanci in je akan addini ne to bari ma an gaya maka duk sallah idan ta zo a in kana gidan soja ya kamata a ce wanda yake preparing duty din yayi amfani da initiative nashi ya ce okay da idi ne bari mu cire wa'annan yaran su samu su je su yi idi nasu wallahi haka aka ki maki maka ma duty wanda wani idin ma sai ka samu idi biyu ka zo ta zo ta wuce ka baka yi sallah ba wallahi baka samu sallar idi ba ko baka isa ka bar gad post ɗinka ba kuma ko ka bar gad post ɗinka sai zama maka matsala ran friday kana ji kana gani sai a dinga jera ka duty friday friday friday friday friday sai kai friday goma wallahi baka samu sallan juma'a ba kuma ba za ka iya barin wajen ba kun zo kuna magana abin da baku sani ba sannan kai kana magana operation an ce ya bada bindigan shi shi general din shi mai sainin bindiga ko ko su da aka su bada bindigan su suka yi sainin bindigan shi idan za su ce ya bada bindigan they will tell him that go to amori and submit your rifle ba wai hand over your rifle ba ka je ka tambaya me ma'anar rifle a gidan soja when you sign your rifle your rifle is your personal weapon is your wife in baka san dokan ba you kuma baka san dokan ba ku tambaya a clear muku eh in kana son kai punishment din soja in yana rike da bindiga ka ce mishi go and submit your rifle idan ya yi that's disobedient to particular order daga nan ka fara tara mishi charges shi kenan ba ka ce wai a karɓi bindigan da karfin a hannun shi ba akan me za ka karɓi bindiga da karfin a hannun shi for what reason that's mean yarin ma bai masu abin da yake yi ba dan za ce give me your rifle ka ɗauka bindigan ka ka bada it does not make sense mu mu sabin a sojoji kuma mu instructors ne for almost nine years muna muna training sojoji you can't tell a soja ta bani bindigan ka saboda ya of ya offending naka atake ya za ya bada bindigan shi sannan ka ce wai ya harba bindigan su da suke kokowa da shi da ya harba bindigan me yasa bindigan bai alshashin bai same su ba me yasa alshashin bai same su ba ya ce wai yaron ya yi niyan kashe shi me yaron me ya ma yaron da yaron zai niyan kashe shi me ni me ma yaron da yaron zai kashe shi ko ba ku san abu ba haka kuke zuwa kuke kuke fashin bakin banza kuke yaudarar mutane ku loyoyi ne kuna kuna kuna kuna kuna sa baki aka abin da ba ku sani ba dan kai loya ne ka san dokan gidan soja ne in kana karanta constitution su ka san menene dokan soja kana cewa wai idan yaro yayi laifi ana hand over din shi in air force ne za hand over din shi to air force in yamma army laifi in navy ne ya ana hand over mishi navy who told you that armed forces act is armed forces act armed forces act is armed forces act the only difference is shine is head tacos navy suna da tacos nasu air force suna da tacos nasu army suna da tacos nasu amma armed forces act is armed forces act but most offenses is iri ɗaya ne ko ta ina ba ku san abu ba kun zo kuna wani mutane fashin baki kana cewa you are not sure cewa sallah kaɗai yaron ya je yi oke da ya san yaron ya yi sallan yana son yana son ya punishment nashi yana zuwa sai ce okay go and submit your rifle to your amora yaron zai ji amore ya submit rifle nashi idan yaron ya ki sai ka ce yaron ya ki but let me be sincere with you duk wanda ya san waye Abbas unguwa kana zai gaya ma tun da yare ta suma ba ma dan rigima ne yan gidansu ba su da matsala kwata-kwata akwai nura shoti akwai kanin shi akwai yayin shi mata guda biyu dukkan su ba masu rigima bane dukkan su ba sa da rigima ba su da ma fitina su ba ma kajin gidan su ka zo kana faɗa kun zo kuna ma mutane kuna ga mutane abin da ba ku sani ba bayan da za a kai of army officer ka mishi laifi ya ce zai tura ka zuwa a wannan ɗinka a service naka no zai bude ma takardar ne ka ce ka kana cewa wai ana handover who told you that jahili